tunana musa umar malam musa mun ga raunuka a jikinka wannan abin ya ritsa da kai ne ya ritsa da ni ya labai to ya abin ya faru wato da aka jefa na farkon to shine mun je muna so mu ceci sauran shine suka sake jefowa to da yake Allah ya sa yana da rabon shan ruwa shine ya wurgar da ni can Allah ya ban sa na tashi na nufi asibiti na je aka min wa'annan treatment da suwaye kuka kai ma waɗannan na farko ɗauki lokacin muna da yawa don muna tare da har da wani da ake cewa marigayi jibru dogo tare da shi ma muke yana musa ya za a yi duwanan ya za a yi duwanan na ce ya za mu yi tunda allah ya riga ya kuma da shi na rungumi yaro na na kai gefe na ajiye ina neman mashin din da zai dauke shi in kai shi asibiti sai aka sake jihuwa. wato yaron ka na asibiti a halin yanzu eh, eh yaro na ko dai ba asibiti duk sun rasu duka guda shida dukkan shida sun rasu wato baya ga ƴaƴan naka sai kai kuma kai eh sai ni ma na sai abin ya same ni misalin karfe na wannan abin fa. lokacin wajen misalin kusan sha ɗaya ne da wani abu a lokacin eh akwai wani ɗauki da kuka samu daga jami'a babu babu ko ɗaya har yanzu Allah bai mu samu ɗaukin komai ba